daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله الرحمن الرحيم لا الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro an kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirinsa na safe. Zango na farko kenan a jirin shirin da muka saba zo muku da su a kowace rana ta Allah. To a jirin shirin da muke dauke da su a wannan safiyar ta Laraba akwai labaran duniya daga nan kuma sai sharhin bayan labaran. Bayan haka muna dauke da shirin nan na ko san daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na Afirka a yau shiri wanda ke haska fitar da sakan wani batu da ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. Daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare shirin wanda a cikin kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan wani batu da ɗau hankali wanda kuma muke baku dama ta hanyar tura muku da wani maudu'i akan batutuwan da ke faruwa na yau da kullum. To waɗannan da yarar Allah su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku ɗai bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan safiyar da fatan kuma za a kasance tare da mu nan da 'yan dakikoki masu zuwa labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jerin shirshiren da muke ɗauke da nan tafe bayan kanun labaran. Iran ta sanar da ɗage tattaunawar da aka shirya gudanarwa yau laraba tsakanin tawagar ƙwararru ta ƙasar da kuma ta Amurka a ƙasar Oman. Ƙungiyar Hezbollah ta yitar da Isra'ila kan kisan gillar da ta yi wa wani babban jigonta Burkina Faso ta sanar dakile wani yunkurin juyin mulki a ƙasar. Don zuga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka Agadas. Iran ta sanar da ɗage tattaunawar da aka shirya gudanarwa yau Laraba tsakanin tawagar ƙwararru ta ƙasar da kuma na Amurka a ƙasar Oman a wani bangare na ci gaba da tattaunawar da ake tsakanin ƙasashen biyu kan shirin nukiliyar Iran na zaman lafiya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ne ya bayyana hakan inda ya ce an ɗage tattaunawar ta matakin ƙwararru tsakanin Iran da Amurka kan cikakkun bayanai na fasaha na yiwuwar maye gurbin yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 wadda aka shirya yi a yau Laraba zuwa ranar asabar mai zuwa 26 ga watan afrilu ismail bagai ya bayyana cewa za a gudanar da taron a daidai lokacin zagaye na gaba na tattaunawar tsakanin jagorin tawagogin kasashen guda biyu ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakshi ne ke jagorantar tawagar ta iran sai kuma steve wilkoff manzan musamman na amurka na shugaban amurka akan harkokin yankin gabas ta tsakiya waɗanda za su jagoranci tattaunawar ce ba ta kai tsaye ba kuma sun gudanar irin wannan shawarwari ne har sau biyu kan shirin nuclear iran da kuma ɗage takunkumin da amurka ta kakaba wa iran a babban birnin kasar oman na muscat da babban birnin kasar italiya wato roma a ranakun sha biyu da kuma sha tara ga watan afrilu nan a shiga tsakanin ministan harkokin wajen oman badar bin hamad al busaidi wanda ke shiga tsakanin tattaunawar a ranar 26 ga watan afrilu ne ake sa ran gudanar da zagaye na uku na shawarwar na wanda ba na kai tsaye ba tsakanin arrakce da kuma Wittkopf na kasar oman domin tantance sakamakon tarukan da masana suka yi da kuma auna yadda suka suke kusa da cimma matsaya a wani labari kuma ministan harkokin wajen kasar iran arrakci ya tattauna da shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta iaea e a jiya talata inda ya yi masa bayani kan sabbin abubuwan da suka faru game da tattaunawar da amurka yana mai da kudurin iran na yin shawarwari bil haƙi shi ma grossi ya yaba da matakin da iran ta ɗauka ya kuma bayyana shirin hukumar na bayar da duk wani taimako a cikin wannan tsari daidai da ayyukanta da ikonta kamar yadda dokar hukumar ta iaea e ta tanada gwamnatin amurka ta kaka wa kamfanin kamfanonin kasar iran sabbin takunkumi duk da tattaunawar da ake yi kan shirin nukiliyar kasar ofishin kula da kadarorin waje na ma'aikatar birtaniya amurka ya sanar a cikin wata sanarwa jiya talata cewa ya ƙara sunan wani ɗan kasuwa na ƙasar iran sayid asadullah imam jome da kamfaninsa cikin jerin takunkumin da aka kakaba wa iran bisa zarginsu da hannu wajen fitar da mai da iskar gas na iran amurka ta yi zargin cewa imam jome da mukarrabansa ne gida da jigilar ɗanyen mai na Iran da aka kiyasta ya kai ɗaruruwan miliyoyin daloli zuwa kasuwannin wasu ƙasashen waje. Ma'aikatar Baitul Mali ta Amurka ta yi zargin cewa kamfanin Imam Jome ya fitar da dubunnan kayayyaki daga Iran zuwa Pakistan tare da gudanar da hada-hadar kuɗi na miliyoyin daloli. Sabon takunkuman dai shine irin na bakwai da gwamnatin Amurka tallafta wa Iran tun a ranar 4 ga watan Fabrairu lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya zartar da dokar yin matsin lamba kan Tehran. sabbin takunkuman dai na zuwa ne a daidai lokacin da iran da kuma amurka suka gudanar da shawarwari guda biyu domin warware sabanin da ke a su dangane da shirin nukiliyar iran na zaman lafiya Ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon ta yi tar da kakkausar lafazi da kisan gillar da Isra'ila ta yi wa wani ta Sheikh Hussein Atui wanda ya yi shahada a ranar Talata yayin wani hari da shirgan yakin Isra'ila a kusa da garin suka kai a kusa da garin Damur na birnin wato Beirut. shugaban ofishin hulɗa da musulmi da musulunci na ƙungiyar hezbollah sheikh abdulmajid ammar ya yi kakkausar suka dangane da kisan gillar dan gwagwarmayar yana mai cewa abin takaici ne da makiya isra'ila suka yi sheikh hussein atu shine shugaban dakarun alfajar reshen jama'at islami ƙungiyar musulunci masu ɗauke da makamai da ke kawance da ƙungiyar hamas shugaban ofishin hulɗa da musulunci na ƙungiyar hezbollah ya yi kira ga gwamnatin lebanon da ta ɗauki matakai masu nagarta don kawo ƙarshen ta'asar isra'ila babban jami'in ƙungiyar hezbollah ɗin ta ƙasar lebanon ya ce ya zama wajibi gwamnatin ta wuce matsayi na mai sa ido kawai ta nisanci takaita kanta ga kalmomin tofin alatsi ne ba tare da wani sakamako na hakika ba sannan kuma ta ɗauki matakai masu tsanani na gaggawa kuma masu tasiri a dukkan matakai da kuma hanyoyin da ake da su a 'yan watannin nan ne dai gwamnatin isra'il ta tsananta wato ta tsananta kashe-kashe da take yi a kasar labanon da ta karya jirgin ta buɗe wuta da aka cimma a watan nuwamban bara to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran 'yan majalisar dokokin algeria sun yi kira da a haramta daidaita alaka da isra'ila 'yan majalisar dai na algeria da wakilan jama'a na kasar a zaman majalisar dokokin kasar sun yi allah wadai da laifukan da isra'ila ke aikatawa akan al'ummar gaza tare da nuna cikakken goyon bayan su ga falastinawa mahalarta taron sun yi kira ga majalisar dokokin kasar da ta yi amfani da dokar da ta haramta daidaita alaka da gwamnatin mamayar isra'ila mustapha yahi sakatare na national democratic rally rdn wato rnd shine ya bayyana hakan a wata hira da yi da wakilin jaridar al'alam ta iran da yake cewa mun sake yin allah wadai da ci gaba da ta'addancin isra'ila shi ma dai abdullali hassani sharif shugaban kungiyar movement of society for peace msp ya je da bukatar karfafa haɗin gwiwa na cikin gida don tunkarar zaluncin da kasashen yammaci da kuma wasu kasashe ke yi a yankin ta hanyar goyon bayan matsayar algeria kan batun palestino kusan shekaru uku da suka gabata a cikin shekarar 2022 'yan majalisar dokokin algeria sun kudiri wani wato sun kirkiro wani shiri na haramta duk wani yunkuri ko shiri na daidaita alaka da isra'ila hukumomin burkina faso sun sanar cewa sun dakile wani yunkurin juyin mulki da aka shirya daga abijan babban birnin kasar ivory coast kan gwamnatin mulkin sojin kasar ministan tsaron burkina faso muhammadu sana shine ya fitar da cikakken bayani kan juyin mulkin da bai yi nasara ba ya kuma kara da cewa ana fargabar sake yunkurin tayar da zaune tsaye ministan san tsaron burkina faso muhammadu sana ya bayyana a gidan talabijin ɗin ƙasar cewa hukumomin ƙasar sun dakile yunkurin juyin mulkin da aka yi wa hukumomin gwamnati an dai shirya juyin mulkin ne a ranar 16 ga watan afrilu tare da kai farmakin haɗin gwiwa a fadar shugaban ƙasa sanarwar da aka fitar a hukumance ta ce jami'an leƙen asiri sun kame mutane da dama musamman sojoji da ke da alaƙa da yunkurin juyin mulkin ma'aikatar ta kuma yi nuna da cewa wasu masu yunkurin juyin mulki sun bulo da dabarun da neman bijirewa leƙen asiri idan dai ba a manta ba an dakile wani yunkurin juya mulkin da sojoji suka yi a watan satumba shekarar 2023 inda aka kama sojoji hudu tare da korar wasu mutane da dama to jama'a karshen labaran duniyar kenan tuma da labaran labaran duniyar ba tare da bata lokaci ba ga yirin shirin namu Ma sauraro ga sharhin bayan labarunmu da zai tsokaci akan yadda aka samu sauyi dangane da alakar kasuwanci tsakanin nahiyar afirka da amurka bayan da shugaban kasar ya kakaba sabbin haraji akan kayan da ake shigar da su amurka daga nahiyar afirka da kuma sababbin abokan da nahiyar take son yi a wannan fage. ni ne mustapha adam zan kasance tare da ku in kuma karanto muku shafin jarida mai suna daina chile ta buga wani rahoto akan sauye-sauyen da suke faruwa a cikin harkokin kasuwanci da nahiyar afirka da kuma wato duniya inda ta yi magana akan tasirin sabbin kudaden haraji da fito da shugaban ƙasa amurka donald trump ya kakaba wa nahiyar sannan kuma da tunanin da nahiyar take yi na samun mafita wa kanta shafin na wannan jarida ta daily china ya ce kasashen nahiyar afirka suna ƙoƙarin ganin cewa da sun bunƙasa aiki tare da kasar china a ɓangaren kasuwanci fiye da baya sannan kuma su samo wa kansu wasu sabbin kasashen da za su kawance da su ta fuskar kasuwanci amma masu tasowa wannan tunanin a ganin wannan jarida na sauya alkibirar kasuwanci daga yamma zuwa gabas ya mamaye nahiyar afirka ba batu ne da ake yin shi a cikin ƙasa guda ɗaya ba wato nahiyar afirka ɗin tana son bai da shi ya zama wata manufa mai muhimmanci da za ta sa a gaba. wani kwararre a harkar siyasa sannan ko manaja a cibiyar zartarwa a kan alaƙa tsakanin china da afirka dennis monin muwanki ya bayyana cewa harajin da amurka ta ƙaƙabawa nahiyar afirka yana yin tasiri a cikin tattaunawar da ake yi mai muhimmanci a cikin wannan nahiya dennis ya kuma ce ƙasashen nahiyar afirka za su mayar da hankalinsu ne a kan cana domin ita da kuma wasu kasashe masu tasowa suna da salon kasuwanci wanda yake buɗaɗɗe ne kuma zai sa su amfana da shi ta fuskoki biyu wato dukkanin ɓangarorin biyu za su amfana hakan tana faruwa ne lokacin da ita amurka kuma take rufe wa kasashen nahiyar afirka kofofinta na kasuwanci wata matsala da kasashen na nahiyar afirka suke fuskanta ita ce wahalar da suke samu wajen shigar da kayayyakinsu zuwa cikin kasuwannin amurka amma a ƙasar china fa da akwai mutane biliyan 1.4 da idan afirkan za su iya tallata kansu da kuma hajjar da suke da ita to za su samu babbar kasuwa wannan nesa yasa dennis ya ce kasuwanci a tsakanin afirka da china yana da riba ga dukkanin bangarorin biyu akasin abinda amurka da shugabanta donald trump suke sanyi na cewa su kaɗai za su amfana a kan wannan batu da ake magana sakatare na farko a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar kenya coris singh awi cewa ƙarawa hajar kenya haraji da kaso goma cikin ɗari da amurka ta yi zai sa wannan ƙasar fa ta fara tunanin nemo abokanta mabambanta da za ta kasuwanci da su to wani abu da ya kamata a la'akari da shi a nan shine cewa tun daga shekara ta dubu biyu amurka ta ɗaukewa afirka kuɗin fito akan kayayyakin da ke shigar da su zuwa ƙasarta wanda kuma bisa yarjejeniyar da aka yi sai a ƙarshen wannan shekarar ne wannan yarjejeniyar za ta zo ƙarshen a dalilin haka harajin da donald trump ya ƙaƙaba wa nahiyar afirka wani abu ne wanda za a iya cewa amurka za ta cutu domin ko mafi yawancin kayan da take shigarwa daga afirka kayayyaki ne da kamfanoninta suke amfanuwa da su musamman ma dai kayayyaki irin na kere-keren zamani kayayyakin da suka shafi wayoyi na hannu da kuma kwamfutoci da ma'adanan da ake samun su sun fi yawa a nahiyar afirka ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba 23 ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 25 ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 410 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan afrilun shekara ta 1616 william shakespeare kwararren marubuci kuma dan wasan kwaikwayo dan kasar ingila rasu an haifi william a shekara ta 1564 sannan kuma ya fara aiki a fagen wasan kwaikwayo tun yana matashi kuma ya shiga rubuce-rubuce na wasan kwaikwayo waɗanda aka mayar da su fina-finai daga bisani william shakespeare ya rubuta littattafai da dama waɗanda suka shahara a duniya daga cikinsu akwai littafinsa na hamlet sannan kuma akwai littafin nan na lesha and romeo and juliet masu wara ko kun san cewa shekaru talatin da suka gabata rana irin ta yau 23 ga watan afrilun shekara ta 1995 hukumar ilimi da kare al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco a takaice ta zaɓi rana irin ta yau wato 23 ga watan afrilu na kowace shekara ta zama ranar littafi ta duniya hukumar ta zaɓi wannan rana a matsayin littafi da marubuta ta duniya ne domin kwaɗaitar da mutane akan karatun littafai da kuma girmama marubuta har ila yau da kuma taimakawa marubuta din ta bangaren buga littafai masu mahimmanci waɗanda suka rubuta bisa la'akari da yadda ake saka littafai waɗanda aka rubuta a cikin na'urori na kwamfuta da kuma shafukan yanar gizo a halin yanzu samun littafai yana yin sauƙi matuƙa ga masu karatu musamman ma da littafai waɗanda suke da wahalar samu a lokutan baya inda a halin yanzu karatun littafai ta hanyar yanar gizo ya fewa fiye da karatu ta hanyar ɗaukar littafi musamman ma a kasashen turai da sauran kasashe da suka samu ci gaba a wannan fage masu saurare ko kun san cewa shekaru 1473 da sa gabata a rana irin ta yau bisa lissafin masana tarihi aka kaddamar da gidauniyar rubuta littafai ta fassara ta farko a duniya a kasar iran an kafa wannan gidauniya ne bisa shawarar sarki kusuro wanda kuma shine sarkin kasar iran na wannan lokaci sannan kuma gidauniyar ta harada abubuwa da dama wanda suka shafi ayyukan fassara na farko da aka yi a duniya wadda kuma tana da ɗakin karatu da kuma bincike na jama'a wanda mutane sukan ziyarta wanda kuma an kammala shi a cikin wannan shekara don jigilar tafai daga ko'ina a cikin faɗin duniya zuwa wannan gidauniya ta fassara sarki hosuru ya aike da likitansa zuwa indiya kuma sakamakon wannan tafiya ne aka samo wasu littafai waɗanda suka shafi al'amura na kiwon lafiya daga ciki akwai littafin nan na khalila deman wanda kuma wannan littafi an zo da shi ƙasar iran an fassara shi zuwa harshen farisanci da kuma wasu yarurruka na gabas ta tsakiya daga baya an fassara wannan littafi zuwa larabci sannan kuma an fassara shi zuwa harshen dari da kuma wasu daga cikin harsana da ake amfani da su a cikin ƙasar iran ɗin da kuma afghanistan da wasu kasashen larabawa baya ga kuma an yi amfani da wannan damar wajen samar da wasu littafai waɗanda ba a san da su a lokutan baya ba baya ga aikin fassara an kuma gudanar da ayyuka waɗanda suka shafi tantance littafai ɗin da kuma tattara su da sanya su a cikin ɗakunan karatu ta yadda za a iya amfani da su wannan cibiya ta ba da gudunmuwa matuƙa wajen farfaɗo da harsuna daban-daban da hakan ya shafi adabi na farasanci. sannan kuma wannan ɗakin karatu an zaɓe shi a matsayin ɗaya daga cikin manyan ɗakunan karatu na tarihi a hukumar kula da ayyuka na raya al'adu da ilimi ta majalisar ɗinkin duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 754 da suka gabata a rana irin ta yau 24 ga watan afrilu na shekara ta 1271 marco polo matafi ɗan ƙasar venetia ya fara bulaguro na tarihi zuwa nahiyar asiya kafin wannan lokacin da ya mahaifinsa da kawunsa sun yi irin wannan tafiya zuwa china ta asiya da kuma iran a wancan lokacin ƙasashen china mongolia turkiya ta gabas da kuma ƙasar iran sun kasance ƙarƙashin ikon genghis khan sannan kuma 'yan uwan makapolo suka koma nahiyar turai makapolo ya sake komawa ƙasar sin tare da mahaifinsa kuma ya ɗan yi balaguro a wannan ƙasa daga tsibirin kudancin asiya bayan ya koma gida ya rubuta wani littafi wanda ya rubuta a kan balaguran da ya yi wanda ya sanya ma suna abin al'ajabi game da yanayin da ya samu ƙasar china da turkmenistan da kuma mongolia da kuma yanki na kudu maso gabashin asiya a cikin wani littafi ya yi magana game da yawaitar kuɗaɗe na takarda a ƙasar china da kuma wanzuwar wasu abubuwa waɗanda suka ba shi mamaki da kuma gine-gine waɗanda babu so a nahiyar turai kamar gadoji da kuma hukuma ta kashe gobara da kuma hukumar aikewa da wasiƙu ko kuma gidan waya da dai sauran tsare-tsare waɗanda ake da su na tafiyarwa domin amfanin al'umma da kuma rayuwarsu ta zamantakewa wanda a lokacin nahiyar turai ba ta da irin waɗannan tsare-tsare waɗannan batutuwa sun kasance masu mahimmanci da kuma jan hankali daga cikin abubuwan da ya rubuta a cikin littafin nasa mai suna abin al'ajabi saboda haka mutanen ƙasarsa suka yi ma makufolo ba'a suna kiransa da makareci domin kowa abubuwan da yake faɗi da kuma ya rubuta a cikin littafin nasa ba abu ne da suka san shi a zahiri ba an daɗe ana ɗaukar littafin tarihi na makufolo a matsayin littafi wanda yake cike da ƙarerriki da kuma abubuwa waɗanda ba su da samuwa dangane da yawon buɗe ido da yi a duniya da kuma labaran da ya bayar macedonia Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. A yau za mu yi dubi ne a kan yadda nahiyar Afirka take ƙoƙarin bunƙasa alaƙarta ta kasuwanci da ƙasar china da kuma lalubo wasu sabbin ƙawaye a cikin ƙasashe masu tasowa nesa da amurka da ta kakaba wa hajar wannan nahiyar kuɗin fito idan za su shiga amurka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana doka ko tsarin da ke tafiyar da harkokin kasuwanci a tsakanin amurka da afirka shine cewa babu kudin fito ko na haraji da ake sa wa kayayyaki da hajar afirka idan za a shigar da ita amurka an yi hakan ne kuwa bisa la'akari da ci gaba na mafi yawan kasashen afirka da shine mafi karanci a duniya an fara aiki ne kuwa da wannan siyasar tun a shekara ta dubu biyu, wato Amurkance ta ɗauke wa ƙasashen na afirka biyan kuɗin haraji ko fito. sai dai wannan sabon yanayin da aka shiga yanzu a ƙarƙashin wato donald trump zai fuskanci wani irin sauyi gagarumi sabon harajin kudaden zai sauya salon yadda batun alaƙar kasuwanci a tsakanin ɓangarorin biyu take zai rage yawan hajar da za a rika shigar da ita amurka daga nahiyar ta afirka don kuwa zai rushe waccan ka'idar da aka ɗora tsarin cinikayya a tsakanin ɓangarorin biyu da ake kira da agowa mu'amalar kasuwanci a tsakanin amurka da afirka ta karu da kaso 43 cikin 100 a cikin shekaru 20 na bayan nan ta tashi daga kan dala biliyan 28 a shekara ta 2000 zuwa dala biliyan 40 a cikin shekara ta 2024 mafi yawancin kayayyakin da amurka take saya ko shigarwa daga nahiyar afirka sun shafi kayan aiki ne ɗanyu da kamfanoninsu suke da buƙatuwa da su wato kayayyakin da ake kira raw materials a shekara ta 2023 kaso 51 cikin ɗari na hajar da amurkan take siya daga afirka ta kunshi ma'adanai makamashi da kuma duwatsu masu kima ko kuma masu tsada shakka babu samun koma baya wajen fitar da wannan hajar daga afirka zuwa amurka zai iya jaza raguwar ayyuka a cikin wannan nahiyar ta afirka sai dai ta wata fuskar da kuma kasashen afirkan za su iya cutuwa daga wannan harajin da amurka ta dora musu shine a karkace ba kai tsaye ba mafi yawancin kasashen afirka suna shigar da mafi yawancin kayayyakin da suke da bukatuwa da su ne daga wasu kasashe na duniya daga cikin waɗannan kasashen da akwai tarayyar turai da kuma cana su ko waɗannan kasashen su ma suna fuskantar haraji mai tsanani daga amurka akan dukkanin kayayyakin da suke shigar da su cikin amurkan sun koyi alkawalin cewa za su ɗauki fansa akan amurkan ta hanyar su masu ƙaƙaba mata takunkumi yadda batun na haraji zai rika shigar juna zai taka rawa wajen raguwar cinikayya da kasuwanci amma duniya baki ɗaya wanda zai shafi nahiyar afirka dama dai cibiyoyin kudade na duniya da suka hada da asusun ba da lamuni da kuma babban bankin duniya sun yi hasashen cewa hakan za ta faru tunda amurkan ta ƙara haraji to kuwa hakan zai rage yadda tattalin arzikin duniya da kasuwanci da cinikayya suke ci gaba. to wani rahoto na musamman da ƙasar china ta fitar da shi ya bayyana cewa yadda ƙasashen na nahiyar afirka suke kallon wannan batu na ƙarin haraji tabbas zai cutar da su don haka za su ƙara faɗaɗa da bunƙasa alaƙarsu ta kasuwanci ne da ƙasar china da kuma sauran ƙasashe masu tasowa. to dama dai batun alaka tsakanin china da afirka ta fuskar kasuwanci ba sabon abu ba ne illa iyaka zai ƙara ƙaimi ne da ƙara faɗaɗa bayan da shugaban ƙasa amurka donald trump ya ƙaƙaba wa ƙasashen haraji mai yawa waɗannan ƙasashen sun kasance suna nufar china domin yin kasuwanci to yanzu kuwa za a samu ƙari fiye da baya wata jarida ta ƙasar china mai suna china daily ta buga wani rahoto akan yadda take hasashen al'amuran kasuwanci za su kasance ta bayyana cewa ƙasashen na afirka suna ƙoƙarin ganin yin aiki tare ta fuskar kasuwanci da ƙasar china fiye da baya hakanan kuma tare da wasu ƙasashen duniya masu tasowa irin wannan tunanin na ganin an sauya alkibirar araƙa kasuwanci daga yamma zuwa gabas ya mamaye ilahirin nahiyar afirka ba wai wata ƙasa ce guda ɗaya ba abin da hakan yake nufi nahiyar afirka tana ɗaukar wannan batu da muhimmanci kuma za ta yi tsari a kan shi domin ganin cewa ta sake zaɓar abokanta na kasuwanci waɗanda zai zama babu cuta babu cutarwa wani ƙwararre a kan harkar siyasa kuma manaja nazartarwa a cibiya mai kula da alaƙar cana da afirka dennis monin mawaniki ya bayyana cewa harajin da amurka ta ƙaƙaba yana yin tasiri a cikin tattaunawar da ake yi mai muhimmanci akan batutuwa na nahiyar afirka dennis ya kuma kara da cewa kasashen nahiyar za su mayar da hankalinsu ne a kan china domin ita da kuma wasu kasashe masu tasowa suna da salon kasuwanci da yake a buɗe wanda kuma za a iya hasashen inda kasuwar ta sa gaba hakan yana faruwa ne a lokacin da amurka take rufe nata kofofin na kasuwanci ga kasashen nahiyar afirka wata matsalar da masu masana'antu na afirka suke fuskanta ita ce wahala wajen samun hanyar da za su shigar da kayayyakinsu cikin kasuwannin amurka amma kasar china wacce take da mutane biliyan 1.4 da akwai kasuwa mai girman gaske da za su iya gabatarwa da hajojinsu idan sun fito da su daga nahiyar ta afirka akan haka ne dennis ya bayyana cewa kasuwanci a tsakanin afirka da china yana da riba ga dukkanin bangarorin biyu akasin abin da donald trump yake son yi ta hanyar kakaba kudin fito akan wannan batu da ake magana sakatare na farko a harkokin wajen kasar kenya korir singh awi ya ce ƙarawa hajar kenya haraji da kaso goma cikin ɗari da amurka ta yi kenan zai sa ƙasar ta yi tunani mai zurfi a kan yadda za ta sauya hanyoyi mabambanta na kasuwanci wato maimakon ta mai da hankali akan amurka za ta samu wasu hanyoyi mabambanta na yin kasuwanci hakanan kuma wannan sakataren a ma'aikatar harkokin wajen kenya din ya kada cewa ya zama wajibi dabarun kasuwanci masu tsawo da za mu ɗauka su kunshi sabunta hanyoyin na kasuwanci da kuma yawaita ƙasashen da za a yi mu'amala da su a wannan fage bugu da ƙari ya ce sabbin kudaden fito da aka kara da amurka ta yi kenan ba za su fara aiki da sauri ba domin dokokin da ake da su a ƙarƙashin shirin nan na bunƙasa tattalin arziki da kuma damammakin da ake da su a tsakanin afirka da amurka wanda ake kira da agowa yana bayar da damar kai haja zuwa kasuwannin amurka ba tare da kudaden fito ba har sai zuwa ƙarshen watan satumba na wannan shekarar ne ta 2025 waccan yarjejeniya ko doka ko daga kafa da amurka ta yi wa afirkan zai zo ƙarshe masu masana'antu a cikin ƙasar ta afirka dai sun nuna damuwa A kan sabbin kudaden fito ɗin da amurka ta ƙaƙabawa hajarsu anthony mwangi wanda shine shugaban kungiyar masu masana'antu a ƙasar kenya cewa yi karuwar kudaden da ake kashewa wajen yin ƙere-ƙere ya rage ƙarfin da kamfanoni suke da shi na yin gasa a tsakaninsu ya kuma ƙara da cewa tun ma kafin harajin na amurka ya fara aiki ƙaruwar kudaden da ake kashewa wajen yin ƙere-ƙere. a cikin ƙasa kamar kenya zai ƙara wato yawan kudaden da za a rika sayar da kaya da su <coughs> ya kuma ƙada cewa tun ma kafin harajin na amurka ya fara aiki akwai ƙaruwar kudaden da ake kashewa wajen yin ƙere-ƙere a cikin ƙasa kamar kenya saboda ƙaruwar kudaden fito daga cikin gida. to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu ya zo ƙarshe da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.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 shugaban kasar iran masu pezeshkian ya ce kasarsa da kuma saudiya kan iya magance yawancin matsalolin yankin gabas ta tsakiya shugaba pezeshkian ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da ministan tsaron saudiya khalid bin salman da ya kai ziyara a birnin tehran na kasar jamhuriyar musulunci ta iran to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa da fatan kuna lafiya suna na Ibrahim dan Fulani Yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Bauchi daga tarayyar Najeriya. To hakika wannan a tattaunawa da shugaban Iran yayi da kasar Saudiya hakika hakan ya yi daidai kuma muna fatan Allah ya ƙara haɗa kan ƙasashen musulmai a duniya baki ɗaya amin kuma a ƙarshe ina fata allah ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankulan da suke damun ƙasashenmu na musulmai baki ɗaya da fatan za ku tashi lafiya daga ibrahim ɗan fulani yayari a jihar Bauchin najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan rajar Iran a rajar Musulun kudumin gaisuwa da fata da yiri zagari kuna tare da Umar Musa da ganya ne mun ba da masu kira da saurari kudumin gaisuwa da fata da yiri ku wannan zuwa da Prime Minister ya na Saudiya ya Iran ta Ubangiji Allah mana fatan Allah ya sa cina sun yi kusa samun 'yancin kansu Allah Ubangiji ya haɗa kanunsu Allah ya haɗa kanunsu su kuma Ubangiji Allah ya kaɗa musu tsoro cikin zuciyoyinsu Allah ya kaɗa musu tsoro cikin zuciyoyinsu duka rikicin da sun gado abin da sun tashi Allah ya kaɗa musu tsoro su rigice su gaba su rasa gaba su rasa yamma Allah shi hirgita su Allah shi hirgita su su rasa gabas su rasa yamma Allah sauka san su da ciwon ta wanda ba su za su lalacewa har su kai suna kururuwa da kansu har shi shugaban nasu na Isra'ila ubangiji Allah ka sauka mai da ciwon da har shi mutu bai samu maganin shi Allah ka sauka mai da bala'i shi da yan kore shi duka ubangiji Allah wannan zakwa da yi Allah ya sa ta alheri ta Allah ya sa ta alheri ta Allah shi sa ta haihu da mai ido ubangiji Allah ya sa zuwan da ya nasu haɗa kansu na Allah ya sa zuwan da ya nasu haɗa kansu na Assalamu alaikum Radio harar mana Musulunci. Suna na shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura. Hakikan wannan maudu'i da kuka ɗora mana muna alfahari da shi Allah saka da alkhairi. To abin da muke kira nan in alkhairi ne kashi Allah ka tabbatar da shi in kuma aka sun haka ne to Allah a um, ubangiji ya maida musu aniyarsu domin an jima ana ruwa kasa tana shanyewa a cikin akwai munafukan mutane cikin kasashen mu na Afirka masu koyawa kafirci baya amma duk da koya kafircin ba insha Allah musulunci yana kansu mu dai a da mu dai musulmi mu ci gaba da addu'a Allah ubangiji ka kawo mana mahita ina muku fata alkhairi rediyo yaran mu da musulunci sunana shugaba Iliya Kanti da Shayi garkin daura Assalamu alaikum biyo ta Hausa muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran kai tsaye kuna tare da Mamman Sani Dauda tun wanda aka sani da Bigiman Ero ga mamba na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka da ke jihar dawagara Eh gaskiya wannan tattaunawa da aka yi tsakanin Saudiya da kasar Iran magance matsalolin yankin gabas da tsakiya haka ne ake yi. A mu da ma a kullum abin da ban mu so a ce rabuwar kawuna tsakanin kasashe musamman ma na musulmi wanda in aka duba a kasashen yammacin duniya nasu na turai suna haɗa kansu suna kare muradin ɗan uwansu wadda suke ganin ne suke ganin muradin su yaka hakan ya dace mu ma a ce kasashen mu na musulmai don haɗa kai kenan don ƙalubalantar duk wani wanda zai takura ma wani musulmi na duniya wannan abu ya yi kyau kuma haka muke so a ci gaba da kare haɗa kai tsakanin ƙasashen duniya musamman ma namu na musulmi allah ƙara ba mu zaman lafiya ku tashi lafiya daga nan gaba da rabu sauraron ku da rubutu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu radio jamhuriyar musulunci iran kai sai kuna tare da ali mai wanda aka yi sani da ali jama'ika a nan cikin garin ki kitari cikin jihar da magarin a jamhuriyar nijar asan barka muna godiya da ake bamu dama fa albarkacin baki dangance da abin da ke wakana wannan maudu'i da kuka kawo muna sa ran cewa lalle lalle albishir ne kuka kawo ga duniya cewa da saudiya da iran suna iya kawo wa gabas tsakiya zaman lafiya dama abin da muke fata abin da muke kire har kullum kenan zaman lafiyar to muna fatan wannan maudu'i da kuka tantamna ko ɗauki ƙudurin da zai kawo sauƙi wa gabas ta tsakiya domin abin nan yana damu mu al'ummar musulmi wannan tashin hankalin a ce babu inda ake tashin hankali sai kasashen larabawa babu inda ake kayya kayya sai kasashen laraba musamman yakin isra'ila da a falasinawa to muna fatan za a kawo karshen wannan yaki kuma muna jin daɗi dangance da wannan abu da kuka faɗa assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum sashen hausa rediyo ran radio musulunci dangance da kuke bamu dama muna toho albarkacin bakinmu dangance da wannan maudu'i da kuka aza ke suna na murtala magini wanda nake dangwami nan jihar maradin jamhuriyar nijar eh, lallai abinda shugaban ƙasar saudiya ya da shi da iran gaskiya haka nan ne suna isa magance abin da dukkanin rikici wanda gawa ta tsakiya saboda su ne ma suka tsaya suna jan kawa inda tun wani ko sun haɗa kai da ƙasar iran da sauran ƙasashe na musulmi ai da zuwan ga yakin na wanda ake ne sarari da ake shafar da an tsaye da shi inda sun ga mai kasashen nan musulmi sun haɗe kan suri guda kenan sun tallaba ma falasɗinawa kenan su ma su jaye bukatun su jaye inda sun san dai da akwai haɗin kai akwai nasara insha Allah eh, lalle muna godiya sosai dangance da wannan haɗin gwiwa da suka yi dangance da samun su magance wannan matsala ta kowace tsakiya Allah mun ji ba da sa'a Allah bangiji shi taimaka Allah mun ji ba da tsinawa da ake kashe Allah mun ji shi kawo masa ɗauki Allah mun ji wanda suka shahada kuma Allah ya ji kansu wanda ba lahiya kuma Allah mun ji ka ba su lahiya mai ra'ayi daga bakin martala magini wanda nake dangwami nan jihar maradi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatuh da farko dai kai tsaye kuna tare da isiyan manaja dan kawo kawo wato kofar tasha babba a nan jihar da magaran a nan nijar to ba ne a ƙungiyar masu kiyaye sauraron radiyo na afirka reshe jihar da magaran da ma afirka baki daya to masha allah ina muku fatan alkhairi mure radiyon iran da kuke ba mu dama muna tofa albarkatun baki mu akan ra'ayoyinmu irin abubuwan da suke faruwa a faɗin duniya musamman inda muka karkato wannan tattauna da ake tsakanin iran da saudi arabia kan yankin yankin laraba ko yankin Falasinawa. to lalle kan yana da kyau ce wannan yaki yaki na duniya ko yanki wannan na yaki na laraba nan ce ya kamata ce an yi maganin shi an ka karshen shi musamman yadda wa'annan turawan wannan suke haɗa mu suke haɗa wannan makirkin suke haɗa wannan yaƙi-yaƙin na a duniyar wannan ya kamata ce kan magi ya waye ya kamata a ce duk wani yaƙe-yaƙe da muke a nan afirka ko na yankin laraba ya ka ya kamata a ce mu bar yin wannan yaƙe-yaƙe mu haɗa kanmu domin ma mu gane mu san inda za mu kawo ci gaban ƙasashenmu na baki ɗaya ba yaƙe-yaƙen nan ba saboda wani yaƙe-yaƙen nan babu abun da zai mana amfani a duniya baki ɗaya To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran malami na gaba sai ka ja mu je. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko suna na sani dawo a laska tsatsun burin a cikin jihar ta makaram jamhuriyar nijar to gaskiya mun ji daɗin wanga sa saudiya da za ta yi ruwa ta yi saki da sauran ƙasashe domin a kawo matsalolin da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya to hakan abun a jingina a ƙasar saudiya ne to dama ya kamata a ce wanga ƙasashe dukkan abin da ke faruwa a yankin ƙasashen larabawa su yi ruwa su yi tsaki domin a ga an zamna lahiya 'yan magana suna cewa zaman lahiyawa ya fi zama dan sarki da eh, dole sai da zaman lahiya za a yi koyi kuma muna fata allah ya sa wanga kasashe ya kawo ci gaba a tsakanin su da sauran dukkan kasashen da ake tashin hankali fatan mu kenan sani dawo alaska kafin burin cikin jihar da magaram a jamhuriyar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara sau lokacin da gwamnan magani a tarayyar najeriya to alhamdulillah muna godiya ku ba mu wannan dama domin mu kafa albarkacin mu bisa wannan ziyara to a zahirin gaskiya abin da muke so mu yi ma mu fitar mu tunatar da shugabanninmu na afirka sani cewa fa wa'innan yahudawa duk abin da za ga suna yi ba wai suna yi domin ci gaban ƙasa bane da al'umma ko kuma da addini kawai suna yi domin kansu ne domin su mai musulunci zagon ƙasa so in kuka duba a duk inda za ga wa'annan kafirai suna zuwa ko kuma suna mu'amala za ga wannan ƙasa suna cikin yaƙi cikin tashin hankali da cikin barazana a duk inda suke zuwa to da wannan muke kira da shugabanninmu na afirka da su kiyaye shiga wa'innan miyagun ƙungiyoyi wa'inda ba su amfana musu komai ba sa amfana ma addininsu sai dai neman ma addininsu ma baya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara ku sau lokal magani a tarayyar najeriya assalamu alaikum a rediyon jamhuriyar musulunci ta iran barka da haka barka da wannan lokaci mai magana salisu ya haya dan nijar daga kwa take son kwaras ta tare shi. To wannan dangane da wannan maudu'i da kuka daura za mu tofa albarkacin bakin ku amma ba lallai ba ne a ce yayi amfani saboda mu muke magana amma su kuma na su tsari daban suke dauka ai tun farko ƙasar saudiya tun da aka fara wannan yaki na palestine ita ce ya kamata ta ruwa ta yi tsaki wajen dakatar da wannan rikicin har ya kai ta yi shiru sai da afirka ta kudu ta hito ta ce ba ta yarda ba da wannan kashi da aka yi ma musulmai sa'annan ne kasar saudiya ta hito ta yi magana kuma ita ce ya kamata a ce ta zama kan gaba to amma duk da haka muna yi musu fata na alkhairi kuma muna fatan wannan tattaunawa da ya kasance tattaunawa ce wadda za ta haifa lamai kuma tattaunawa ce wadda za ta kasancewa abin dogaro a kasashen musulmai baki daya kuma tattaunawa cewa da za ta kasancewa ta kawo ƙarshen wannan yaƙi baki daya kuma muna yi musu fata na alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Dambare Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar. Bugu da ƙari kakaki na masu kira da shirari na rashin Nyamai. Gaskiya mun yi murna. Allah ya sa yadda aka gamu lahiya a tattauna lahiya kuma kowa ya koma gidan shi lahiya abin da aka tattauna kuma Allah sa a yi shi ba faɗin ba a yi shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran na Uda Mamadu a jitkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Ra'ayin da kuka sa na wannan makon akan ziyarar da ministan harkokin tsaro na Saudiya ya kai wa iran ko kuma tattaunawa da suka yi da shugaban iran dangance da matsalolin da yake faruwa a gabas ta tsakiya da ma kasashen musulmai to ni ina fatan wannan dangantaka ya ci gaba kuma allah sa shi ne zai kawo ƙarshen takun sakan da ake yi tsakanin ƙasashen musulmai kuma ya haɗa kan al'ummar musulmai na duniya baki ɗaya domin inda kan al'ummar musulmai yana haɗe shawararsu guda da isra'ila da amerika da sauran kasashe wa'inda ba sa son musulunci da ba sawa musulmai haka ba dubi yadda ake kashe al'umma a gaza da yara ƙanana da waɗanda ma ba su ji ba su gani ba amma gashi amurka tana kai wa yemen hare-hare suna kashe al'umma me yasa haka domin kawunan musulmai a rarrabe muna fatan al'umman kasashen musulmai manya-manya kamar su saudiya da su iran kansu ya haɗu bakinsu ya zo ɗaya ya zama sula ne dai na haɗin kansu domin eh, waɗanda suke wa musulunci tubu ko kuma suke zalunta al'ummar musulmai a cikin duniya eh su ma su gani su a fuskansu muna fatan allah ɗaukaka musulunci da musulmi allah karya kafirci da waɗanda suke goyawa kafirai baya a duniya baki ɗaya na gode radio terrain assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu uh, muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan ku da haka da fatan kwana lafiya da cikin ƙoshin lafiya ya hakika wannan abun ya yi daidai kuma abin farin ciki ne abin da muke fata allah sa a tattauna abu mai amfani ya zamanto zaman da za a yi zama ne ya alkhairi ya zamanto wadda za a cimma matsaya kuma ya zamanto an samu abubuwan da ya dace wadda ya kamata a yi eh haka ya kamata ba akal ba taron shan shayi ba ya a watsi mai eh, muna gaira kowa da kowa al'umma cikin wannan gidan mai magana malam bashir babban tasha layin difa da magaram bugu da kari mamba a kungiyar masu kira da saurare ta afirka reshen jihar da magaram Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Ya mai magana Hassan da su Umar daga Anguwar Sabon Gari da magana mashin Gudun Nijar. Na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan maudu'i na wata rana. To gaskiya wannan magana da shugaban kasa, Iran ya yi mun ji daɗin ta ɗari bisa ɗari kuma muna fatan Ubangiji Allah ba shi iko da shi da ƙasar Saudiya ganin sun daidaita wannan abubuwan da suke faruwa a gabas ta tsakiya. Na gode ku tashi lafiya. Mai magana Hassan da su Umar daga Anguwar Sabon Gari. tafi da makarmashin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa ya wurin musulunci jihar da farko da suna na abdullahi ke laro ne ganin mutum na daga yan malin jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana kai albarkacin baki Ni tsokaci na dangance da wannan maudu'i wanda kuka a zamana na ina ra'ayinmu dangance da wannan ziyara da ministan tsaron ƙasar Saudi Arabia ya kai kasar Iran. To ni dai na gaskiya sai mu ce wannan shugaban kasar Iran ya saurare shi tunda har ya riga amsa goron gayyatar shi kuma ga shi ya zo ya kai mishi wannan ziyara. Amma kai ya yi aiki da abin da duka ya faɗa mishi a cikin wannan tafiya da ya yi zuwa baƙwanci a ƙasar shi Iran. Gaskiya kai ya amfani da duka ta abubuwan da ya zo mutum saboda kasa saudi arabia ni ta daɗe da zo da mutuncinta a idon musulmin duniya gaba ɗaya kuma ta daɗe da zo da mutuncinta don saudi arabia ba don da allah ya hukunta ba can ne tushen aji akai ziyara akwai maye-mayen annaba da mu duka gaba ɗaya suna can wajen su ne ya kamata da wai mai duka dai harka ibada Allah ya aji wannan ƙasa mai albarka Allah ya aji to gaskiya da ba don haka ba arabiya a ya sunan sunanta bai kamata ma musulmin kasashen duniya suna kama kanan zana a ce ma ita ce jagoran musulmin duniya ma a daidai wanga lokaci To ma sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka a garis dan shirin kuma gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya.